jaruma hauwa warka ta bayyana cewa duk wanda ya aure ta za ta maye kayan lefe wato jaruman ta bayyana hakan ne a lokacin da take fira da bbc akan tambayoyin da suka mata me yasa take fitowa mutum ya a fim ta bayyana cewa tana fitowa mutum ya a fim ne domin ta faɗakar da mutane mutane su gane cewa kasancewa mutumin banza ko mutumin banza ba abu ne mai kyau sannan kuma ta faɗa cewa aurenta ba da tsaunin tsada ta kuma bayyana cewa duk wanda ya aure ta wato duk wanda zai aure ta za ta mai kayan lafi ta kuma bayyana cewa kar, wani ya ji tsoron tambayar aurenta ta ce aurenta baya da wani tsada ta ce duk wanda ya aure ta za ta mai kayan lefe kyauta